hoto na 22 lokacin da Yesu yake duniya ya yi magana bisa hanya biyu na farin akwai hanya guda mai kwaɗi kuma wadda ba ta da wuya bi duk wanda an ka aiho yana bin wannan hanya inda ake samun mutane diyawa masu mugun hali mugayen abokai wannan hanya wadda ba ta da bi ita ce ke kai mu wajen shaiɗan wannan hanya wadda ba ta wuya ita ce ta shaiɗan ita ce ke kai mu wuta da wajen ɓacewa yesu ya yi magana bisan wata hanya wannan hanya ƙarama ce kuma matsatsa ce ana iya bin hanyar nan in an bi yesu almasihu shi ne wannan hanya wadda take kai mu wajen allah bisa wannan hanya yesu yana tare da kowa kullum wannan hanya tana kai mu sama yesu ya ɗauki nauyin zunubinmu ya mutu kuma bisa zunubinmu kowa ne ya kamata ya ɗauki hanyar da yake so wannan babba hanya ta shaidan wadda ke kai mu a mutuwa ko wannan hanya ƙarama wadda ke kai mu wajen Allah amma sai mun bi hanyar da Yesu ya ce mana yanzu kana so ka bi hanyar nan ta Yesu